Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sai kasar Ghana kuma za a iya jima Alfa Radio sai kuma ta intanet a voahausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji da Hafsat Maina Muhammad tare da ni Safinatu Sada Sodangi. dangi. A yau Litinin 30 ga watan Oktobar shekarar 2017 kamar kullum da muke magana akan zamantakewa a yau ma za mu yi dubi ne akan mahimmancin furuci mai daɗi a tsakanin ma'aurata da ma zamantakewa gaba ɗaya. A zamanin yau rashin iya magana na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa rikici a tsakanin ma'aurata. Wata 'yan tagara ma za ta maka in ka haihu uwarka da ubanka ka sake ni kaga ai furtawa ta yi kuma furta magana ne a dalilin wannan kai kuma ka haihu kuma ka san kai dan sanna ne to wallahi in dai kai ka haihu duk irin san da kake mata sai saki ya biyu a wajen nan wakilin mu Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe akan wannan batu. Haka zalika abokin aikin mu Ibrahim Jarmai ya jiyo mana ta bakin wani masanin zamantakewar dan adam daga Jami'ar Bayero, Malam Aminu Dambazau. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku yawancin lokuta akan samu rabuwar aure sanadiyar rashin fahimtar juna musamman ta wajen magana. Mene, menene muhimmancin fahimtar, fahimtar juna a tsakanin ma'aurata? To, saƙon farko daga Hamisu Umar ya ce, A gaskiya wannan babbar matsala ce da ke ciwo ma'aurata da 'ya'yansu da danginsu da al'umma tuwo a ƙwarya. Domin a cikin satin nan na dawo daga tafiya tafiyar kilomita 500 domin sasanta wasu ma'aurata da wannan matsala ta yi musu katutu. To Allah ya kyauta. Amin. Mm. Sai Kamal ɗan baba ya ce da farko dai ma'aurata su sa a ran su cewa zama ne wanda ba a buƙatar rabuwa. Su sa a ran su cewa mata miji um, mata ko miji ko? Eh, mm. mata ko miji ya zama ɗaya daga cikin iyalinsu. Misali duk tsanani mutum ba zai iya rabuwa da ƙani yaya mahaifi da sauransu ba. To ki sa ko ka sa cewa fatina ɗinka ya zama ɗaya daga cikin ku <laughs> shikenan a yi jana'izar rabuwa aure shi ko yana dan yana sa turanci eh. <laughs> shi ko uh, Umar Muhammad Umar Muhammad uh, Laleko Allah ya sa na faɗi sunan daidai mm. ya ce mu Hausa Fulani mun fi kowa matsala Allah ya sa mu gyara amin. Amin. Sai kuma Mus'ab Usman Ahmad ya ce ‘yan uwa a gaskiya babu abin da ke haifar da rashin fahimtar juna ga ma'aurata face ƙarya yayin neman aure saboda ya kamata ta san ka ta san fushinka abin da kake so da abin da baka so kuma kai ma ka san nata to in dai aka samu wannan rashin fahimtar juna sai in aka uh, samu wannan rashin rashin fahimtar juna zai kau insha Allah. Mm, mm. sai muzammil adamu jibrin ya ce yau da gobe ya kamata iyaye su mai da hankali wajen koyawa yaransu mata yadda ake tafiyar da zuciyar mazajensu wajen iya nakaltar zaben zafafan kalaman da za su rika hira da ita a tsakaninsu da mazajensu wannan ita ce kawai mafita to shi kuma nafi'u ibrahim ya ce a gaskiya babbar matsala ita ce gina soyayya ta ƙarya mm. sai shehu bashir fulani ya ce yau da gobe hakika rashin fahimtar da wasu ma'aurata suke yi tsakanin tsakaninsu dama can baya tun kaman su aure Uh, soyayyarsu akwai tangal-tangar tamkar jirgin <laughs> yana da matsala kamun direba ya tashi. <laughs> Allah kyauta. Amin. Sai Zainab Musa mai addu'a ta ce fahimtar juna na da matukan muhimmanci a zamantakewar rayuwa ba ma ta aure kaɗai ba. Idan aka samu fahimtar juna a tsakanin ma'aurata to hakika za a samu zaman lafiya ga ma'aurata. Ko da za a samu tsabani to kalilan ne saboda sun riga sun fahimci junansu. Allah ya ƙara mana fahimtar juna a tsakanin mu ku tashi lafiya. Ita kuwa Hauwa Aliyu ta ce, hmm, ai dama addinin musulunci ya ce ka faɗi alheri ko ka yi shiru to ma'aurata har tara dai ya kamata a yi tunani kafin a furta ni dai mijina ya iya magana gaskiya ku tashi lafiya safinatu maryam da hafsat <laughs> sai kuma sakon maryam garba ta ce gaskiyar lamarin aure abu ne mai wahalar fahimta akalla shekara goma sha biyar shine lokacin da ya kamata a zauna a fahimci juna a cikin harkar aure amma ma'aurata ba sa iya haƙurin aure balantana su kai waɗannan shekaru domin su karbi digirin girmamawa a cikin harkar aure to mm, mm, sai bashir abubakar ya ce a gaskiya yau da gobe ana yawan samun wannan damuwa tsakanin ma'aurata ne sanadiyar rashin wayewa musamman mata domin nima yanzu haka abin da yake damuna kenan a halin yanzu na sai da zan yi sai dai addu'a To sai kuma sakon karshe. A sakon karshe kuma ya fito ne daga gurin Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe haka ne amma ni na fi ɗora laifin akan mata. Ita ya kamata ta dinga tararrayan mijinta amma sai kaga haka baya samuwa da fatan mata za su gyara ku tashi lafiya. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Yanzu kuma ga wakilin mu Hassan Maina Kaina a zauren muhawarar yau da gobe. A yau zauren namu muna tare da baki kamar haka wato Kabiru Dairu Rahama da kuma Abubakar Umar Tsari. A Kabiru Dairu Rahama in zan fara da kai menene muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata? Wato shi fahimtar juna yana da matukar muhimmanci. domin shi ne ginshiki na komai domin kamar za a iya cewa sadarwa ne duk lokacin da aka samu rashin fahimta yar karamar rashin fahimta tana da lalata dukkan lamari ko da komai girmansa saboda haka hakika fahimtar juna yana da matuƙar muhimmanci musamman ga ma'aurata saboda ta fahimtar juna ne zaka san cewa ko da motsi wani mijinta ya yi ta san abin da yake nufi ba sai ya yi magana ba ma kuma duk lokacin da ya yi magana to ita ta san abin da yake nufi a wannan maganar ko da wani shi zai dauki maganar daban da wata manufa daban ita a matsayinta na mijinta ta san a'a ga abin da mijina yake nufi wannan shine fahimtar juna haka shi ma ya kamata mijin a ce ya fahimci matarsa duk inda ta sa gaba ya san me take nufi in ta yi magana ya san abin take nufi a takaice ya san me za ta yi me ba za ta yi ba wannan yana da matuƙar muhimmanci a zamantakewar aure abubakar umar tsari ta bangaren ka menene muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata an fahimtar juna game da aure yana da kyau kamar da dr kabiru rahama ya faɗa shine ginshikin zamantakewa domin a fahimta na ni abubakar kuma wanda ni na karanci soyayya kuma na san menene soyayya idan aka ce a ma'aurata babu fahimtar juna to aure ba zai yi ko ina ba musamman a ce aure ne na dole kaga bayan za a yi a ci an fahimci juna amma idan an fahimci juna mace mai wayo mace mai hankali wadda san abin take yi ko da kallo mijinta ya mata ta fahimci abin da yake nufi shi ma domin a inda za ga kamun a yi auren saboda fahimtar juna sai sun gaya ma juna cewa ga abin da nake so ga abin da ba na so ita ma haka kuma hassan mai da kaina an fi samun fahimtar juna musamman idan mutum ya auri mace wadda ta san kima ba za ka je ka auri yan shekara karamar yarinya kila wadda komai ta sani ba a rayuwa ka ce ku fahimci juna wai don kila kai kana ganin za ka yi sabon aure ko kuma ka ce ka auri sabon jini to muddin kana buƙatar ku fahimci juna da kai da wadda za ka aura to ka tabbatar da ka samu cewa ka tabbatar da ka sami ilimi ka tabbatar da wadda addini ya shige ta dr kabiru ɗayan rahama wato masu iya magana kan ce magana zarar bunu shin da gaske yawancin lokuta akan samu matsaloli a cikin aure sanadiyar rashin fahimtar juna musamman a wajen furta magana tsakanin ma'aurata? Ai an ce hausa ma suka ce wai zo mu zauna zo mu saba. To wannan ai maganar an yi shimfiɗa ne akan fahimtar juna. zo mu zauna zo mu saba tabbaran ana zaune ɗin na wata za a saba me yake kawo sabawa dole sai an yi magana to amma idan an fahimci juna akwai lokacin da za ka zo watakila matarka ta bata ma kana zuwa kai fushi kai fada ka farfaɗi maganganu waɗannan maganganun ta san cewa sai ta shiru ta rubuta kai sai ka gama duk abin da za ka yi sai ta ce yi haƙuri ko ma me ka faɗa ba za ta ɗauke shi a bakin komai saboda ta san cewa ai ranka ne ya ɓaci in da ranka bai baci ba ba za ka faɗi wannan maganganun ba kaga fahimtar juna ne Wataƙila ma za ka ce zo ki tafi gidanku sai ta rabu da ita sai ta rabu da kai ta shiru sai ka gama ta yi hakuri wannan magana zo ka tafi gidanku ta san ba daga sai kike ba saboda me saboda ta fahimce ka akwai fahimtar juna wataƙila ranka ne ya baci haka ita ma wataƙila za ta iya yin wasu ta faɗi wasu maganganu wanda kai ka san ga abin da ke nufi ka san duk abin da ta faɗa a'a wataƙila bacin rai ne ya kawo saboda haka za ku iya zama tare ku dawo kuma daga baya ku warware wannan abin kowa ya fahimci juna to in ba cikakken fahimta juna kuwa duk abin da ka furta to sai ta ɗauki wannan magana sai ta yanke hukuncin ta dama a kai abubakar umar tsari kai ya kake ganin illolin da rashin iya magana tsakanin ma'aurata ke jazawa cikin al'amarin aure. ai yaya za a yi mutum ya je tasha ko ya je ya aure ya tasha ya gareji mutum ya ce zai tsammanin iya magana a wajen mu maza muna da problem ba ma kawo nazari ba ma kawo tunani ba ma kawo hangen nesa a wani lokaci a wurin neman aure kawai kyau muke dubawa to ka yi mace kila ko ina jikinta yana rawa gata da kyau gata ita karen kanta tana alfahari tana da kyau gata tana ganin cewa ta kure a daga kai kuma kila ko ma'aikacin gwamnati ne kai ko ɗan kasuwa ne kai in ma manomi ne kai kana takamar ka je ka samo da ƙyar ka je ka kawo gida mala hassan ƙila wurin aikinka an ɓata maka rai ƙila wurin kasuwancinka an ɓata maka rai ƙila baka yi komi baka samu komi ba abin da Allah ya baka ka ririta ka kawo mata tarena yau ka kawo tarena jibi tarena to ranka ƙila ya ɓaci sanadiyar rashin fahimtar juna sanadiyar ba ta da tarbiyya sanadiyar ka zaɓo kyau wata yan tagara ma za ce maka in ka haihu uwarka da ubanka a dalilin wannan kai kuma ka haihu kuma ka san kai ɗan sanna ne kuma ka tabbatar da cewa daga baya ka fahimci ba ta tarbiyya dole ta wurin wannan siga na fito wannan magana na in ka haihu to wallahi in dai kai ka haihu duk irin san da kake mata sai saki ya biyu a wajen nan sai dai inda gaba za a zo a shirya a zo a shirya amma ta dalilin magana wannan magana ta saka maka to saki zai fito a wurin alhaji kabiru rahama idan muka duba shi rawar da fahimtar juna ke takawa tsakanin ma'aurata a gaba ɗaya ya za ka asase irin wannan rawa da ke takawa e ai shine ni abin da na faɗa ma na ce ai kamar shine ma ginshiki fahimtar juna shine ginshiki na zamantakewar ma'aurata a duk lokacin da aka ce ba fahimtar juna to ba yanda za a yi zama ya tafi yanda ya kamata yanda ake so kamar misali kamar yadda malam tsari ya faɗa cewa rashin iya magana wani lokacin mata da yawa suna da ɗabi'a na cewa ni na gaji ka sake ni mana to kaga wannan magana ce da kai a matsayinka namiji in ka fahimci na farko ka fahimci matarka kuma ka fahimci zamantakewa saboda ka ba za ka dauke ta kai hukunci a kai ba saboda ko da yaushe ana buƙatar a fahimci juna kamar yadda na gaya ma ba idan ka san matarka to duk abin da za ta faɗa ka samu take nufi wataƙila in ta wata maganar sai wani ya ɗauke ta yi mata wani hukunci mai zafi amma kai ka samu take nufi haka kai ma wataƙila in kai wata maganar ta san abu nake saboda kun fahimci juna watakila kun daɗe tare ko kuma akwai kyakkyawar fahimtar juna a ciki kowa ya magana kowa ya san abin da yake nufi a wakar tsari a sautari akan ce ka iya bakinka ko kuma ki iya bakinki a cikin al'amarin aure da da kewa gaba daya me kake fahimta da wannan kalma ne abin da fahimci wannan kalma wani lokaci kamar da na gaya maka ne yayi idan Allah ya sa ka auro garuje wanda bata iya magana ba kila kana yawan zuwa kai wahala ka samu da kyar to kuma duk lokacin da ka kawo tana rena har sai ta faɗo musu maganganu waɗanda marasa daɗi to kaga a nan za ka iya mata wani ce wance ki iya bakinki domin ko bahaushe ya faɗa magana zaren bunu saboda ka duk maganar da mutum zai faɗa ya tabbatar cewa magana ce da in ta fito ba za ta yanka mai wuya ba abubakar umar tsari a gaba ɗaya kai wane jan hankali za ka yi wa ma'aurata dangane da wato zaɓar kalamai da za a ke wa juna musamman idan hankali ya tashi ko kuma rai ya ɓaci. Ni dai a matsayina na nima ma'auraci kuma 'yan uwana da matasa da yayyina da kuma har iyaye ina kira mata da maza don Allah idan za mu furta magana ko kalma zuwa ga ɗan uwa ko yar uwa mu san irin maganganun zan faɗa domin addini ma a cikin musulunci ya faɗa ko ka faɗi alheri ko kai shiru kabiru ɗayan rama kai kuma wani irin jan hankali za ka yi dangane da sanin irin kalaman da za ke furtawa tsakanin ma'aurata musamman yayin da rai ya ɓaci eh duk lokacin da rai ya ɓaci tsakanin ma'aurata kamar yadda na gaya ma baya alhaji ai an ce shi zamantakewa zo mu zauna zo mu saba to duk lokacin da aka saba in rai ya ɓaci to bai kamata hankali ya gushe ba duk lokacin da rai ya ɓaci to ya kamata kasancewa me za ka furta menene zai fito daga bakinka wani in abin nan ya fito wani illa zai haifar wa zamantakewa ko da kun shirya nan gaba musu addini ma ya tani cewa lokacin da ka fasata to ka fita ka bar gidan saboda me saboda kada ka furta wani abu da zai janyo matsala tsakaninku masu sauraro duka duka an maka zo karshen wannan zaure ne da gobe wanda ya zo muku daga nan ofishinmu na sashen hausa na muryar amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya hassan mai na kaina ke salama da ku daga nan birnin abuja so da ƙauna soyayya take bushewa balo balo nake korawa balon balo na ƙauna sarari a so da ƙauna soyayya take bushewa So hafsa da Maryam kun ji tattaunawa wanda Malam Hassan Maina kai na yayi da wa'annan malamai kin ji abin da wani ya ci Kin ji wani daga cikin um, masu wanda suka aiko da sakonni yake eh. cewa wai ai mu malam Bahaushe ba iya wannan magana mai daɗi din nan ba ba mu da irin kalaman soyayya din nan bale malam Bahaushe muna da wannan mm. matsala Hausa Fulani musamman. Abin da Ibrahim eh. Jarmai tattauna da malamin nan kenan da muka eh. haka eh. to abokin aikinmu Ibrahim Jarmai ya tattauna da Malam Aminu Dambazau akan me yasa ne shi Bahaushe yake da rauni wajen nuna yabo ko mm, soyayya ga eh, <laughs> zuwa ga matarsa <laughs> Aminu Sabo Dambazau kuma ina karantarwa a Department na Sociology wato bangaren sashen nazarin rayuwa dan adam da ke Jami'ar Bayero ta Kano. To wannan karan muna so zamu magana ne akan yabawa tsakanin ma'aurata ka kaga misali mai gida ya wai ga gama ta ta yi shiga mai kyau ya ba mata ce ka aikuwa ne kin kyau ko kuma ya ce mata ka aikuwa ne gaskiya ina kaunaki ko kuma ina jin da zama da ke me yasa irin yawanci da wuya a samu haka a kasar Hausa kuma in ma ana samu shin me tasirin sa to da farko dai wato al'adu sun bambanta daga wannan al'umma zuwa waccan al'umma a kasar Hausa wuri ne al'umma ce wadda ta kafu yawanci take da al'ada wadda al'ada take da alaƙa da shigowar musulunci ƙasar hausa hmm. ko da yake kafin musulunci ma akwai auratayya a ƙasar hausa amma dai shi aure yadda muka san shi ya bunƙasa ne tun daga lokacin jihadin shehu usman dan fodiyo to idan ka duba abin da ya sa yawancin tsakanin namiji da mace ma'aurata mata da miji ba a samun yabawa da godiya na bangaren yabawa hmm. da juna wato na farko dai shine akwai al'adar da ta taso wadda aka gina ta bisa kunya a wancan lokacin akwai kunya kunya tana da tasiri mai karfi a zukatan a zukatan ma'aurata. Ma'aurata eh. Wannan ya somo asali ta bangaren cewa a baya idan aka koma tarihin Hausawa za ka ga cewa auren ma haɗa shi aiki. maimakon namiji mm. shi zai tantance ya matar da zai aura iyaye mm. ne suke suke suke zaɓar wa 'ya'yansu abin nan mm, uh, abokan zama wannan shi ne ya tasiri a yi ta ɓangaren cewa shi namiji da ita mata tun a baya an kulla alaƙar su ne bisa wato biyayya ga iyaye abinda iyaye suka zo da shi saboda hmm. haka yawancin auratayya da aka samu sai ta taho a haka wannan wannan yasa cewa tun da nan miji yawanci miji ba shi ya zaɓi matarsa ba iyaye da dattijai su suka tantance suka zaɓi masa to kaga kenan cewa wato yana da karancin abin da ake cewa decision making wato wato ba ya wunsa yanke kan hukunci eh yawa wajen wajen wajen wajen wajen auro abokin zama haka ita ma yarinyar cewa za ta za an ba ta dan gidan wane saboda haka ko zuciyarta tana mata ko ba ta mata kuma amma biyayya irin ta wancan lokaci ta baya hmm. wanda ta bambanta da wannan lokacin ya sa matan suke bi to idan aka taso a wancan lokacin za ka samu cewa hatta girkin nan macen sai a kai ta sai ta shekara uku a lokacin a baya bata fara girki da kanta ba saboda haka babu sakewa babu yanci kamar yadda ma'aurata suke da shi a yanzu saboda haka shigowar ilimi na zamani mm. to ya jawo al'adu sun canja ko da al'adu suka cancanja to har yanzu mafi yawan akasarin um, ma'aurata a ƙasar hausa mm. ba su iya yaba wa juna kaɗan ne daga cikin ma'aurata sukan iya yaba wa juna duk da canjin al'ada saboda mm. mutane mafi yawa waccan al'ada ta baya tana da tasiri a kansu a rayuwar su yanzu tana eh. tasiri a kansu wajen fitowa karara a yi ba juna wanda kuma shi ke da raunana ita eh, shi kansa karfin soyayya da mm. kuma ah, yanayi na zamantakewa na juna hmm. kwarai bature yana yaba matarsa yace you are beautiful you are hmm. pretty hmm. you are kaza eh. kina da kyau kina da tsafta wani abubuwa ne wanda yake shi kuma al'adarsa a haka ta taso saboda hmm. bature in kakula yana yanayin tun farko muka wani da muka nuna a tarihi tarihi shine akwai individualism bature shi da kansa dama da matarsa da 'ya'yansa da karen da yake gadi da motarsa hmm. yake magana tsarinsa da yi kai a sa sha gargashin kakanni da jikoki da waye da eh. dokanin uba da waye a gida ɗaya ba to wannan ya hana walwala ya hana walwala ta yadda yawa kaga abu biyu kenan na farko zaɓin mata ya mm. hana ya raunana yancin wannan mm. na biyu kuma kasancewar ya ko 'ya'ya da ake yi a jawo su a hada su a cikin tsarin iyali mai faɗi wanda yake muke kira extended family mm. shi ma ya hana wannan wanda har yanzu kuma yana tasiri amma yanzu wanda mutane da yawa wanda suka karatu mai zurfi haka ana samun canje-canje a wurin su bisa yanzu idan ka shigo kasar kamar kano za a ga mata suna da yanci na daukan mota yanzu adadin matan da na san suke tuki a yanzu idan na la'akari da alif ɗari tara da saba'in da alif ɗari tara da tamanin a zuwa alif ɗari tara da tirin daga shekara ta cikin biyu eh. sabon karni zuwa yanzu za ka ga adadin matan da suke tukin mota yanzu a kano eh. kawai a kano a kano misali sun kusan kashi talatin ko kashi talatin da biyar wannan kaga wa an samu canji kenan hmm. mutum ma ba zai bar matarsa ta yi wata tuka ta tuka mota ba tuka mota ba to kaga wato kaga akwai kuma ba zai iya sai mata ko keke ba amma hmm. yanzu mazan da suke siyan mota su ba mazan su ba mata to akwai dan sai dan canji na nuna yan yabawa haka yawa to misali idan da a ce yaba wannan misali yadda da yadda mutane sun dan fara misali zaka fito ka yaba misali ko ta yi kwalliya ka yaba ko kuma haka nan ta girki ma ka yaba ka ce ai kana ganin wani tasiri zai a rayuwar ma'aurata ah to ai ba wuce ba ai na cewa kulawa ma yaba ce mm. wato ai ka yi abu a yaba ma a ilimi na psychology ilimi ilimi eh, na nazarin abin nan dan adam eh. wanda yake musamman ma wanda yake na koyi eh. wato yana nuna cewa in aka yaba ma an karfafe ka kenan ma'ana ta ci gaba ka ƙara yayin da kuma ka yi abin mai kyau aka yabawa ma'ana ana dan rage ma rage ma karfin gwiwa kenan eh. saboda haka in dai in dai miji zai yaba matarsa dangane da abubuwa da take yi na alheri eh. to wannan ya nuna cewa akwai yiwuwar wato matarsa za ta inganta in girki ne za ta ƙara inganta shi in kwalliya ce za ta ƙara inganta ta da tsafta da sauransu hmm. idan ko ta yi ba tare da an yawa ba to ma'ana cewa ba shi yawa ba damu da abin da take ba saboda haka akwai yiwuwar eh, mai tsafta ma za ta iya ta zama kazama ta zama kazama ai wani abu ne lalle wani abu eh, sosai mako dama eh. kuma masu iya magana sun ce zuciya tana son da wanda ke wanda ke mata wato in ka yi abu aka daɗa maka ka ji daɗi sai ka kana ƙaunar wannan kuma zai iya ƙara danƙon soyayya ji kana ganin nan gaba misali ya al'ubun zai iya kasancewa musamman a ƙasar Hausa to har yanzu za iya cewa akwai akwai kuma irin tasire tasire irin na tattalin arziki hmm. da yake taɓa al'ummar wanda tasirin nan ga tattalin arziki wato yana taɓa ainihin shi kansa yanayi na na samun ilimi ga hmm. al'ummar hmm. wanda ilimi musamman ilimi mai zurfi yana da tasiri wajen canja halayen mutane mm. to idan muka yi la'akari tattalin arziki ya taɓa mutane wanda mafi yawan mutane ba sa iya samun shi karatu yadda ya kamata mm. to wannan shi ne yake ɗaya daga cikin matsalar da yake nuna cewa gaskiya al'ummar za ta ɗan daɗe ba ta mm. canja din yadda ake zato ba wajen ainihin maza ko mata ma'aurata da maza ma'aurata su ringa yaba juna saboda haka wannan abin zai dau lokaci saboda mai saboda karanci ilimi domin wani abubuwan suna tasiri da ilimi suna da alaka da ilimi da ilimi yawa domin mutanen da suka yi ilimi misali a harabar jami'a yadda nake inda nake aiki za ka samu kwarai mafi yawan mutanen da abokan aikinmu za ka samu suna yaba matansu hmm. mafi akasari wajen kashi tamanin zuwa casa'in wannan kuma ta hanyar za su iya nuna ma ne ta bangaren yadda suke eh, tsayawa wajen ainihin yi wa matansu wasu abubuwa wanda yake kayan ne ai mafi yawa wato lokacin ba sai da baki ba mm. eh, Yawwa za su yi da aljihunsu za su yi da jikinsu za su yi da waye to wannan mm. tsayawa ba kowa da yake da yadda zai tsayawa wato iyalin sama eh. da suka ne ta ah. gaskiya zai lokaci eh. su yana da da ilimi da a ci da wayar da kan jama'a to Allah ya ba kowa ikon yi ilimin nan inda ilimin ba wai na boko ba kadai gaba daya na Muhammadiyya mm. eh kuma maza da mata duka ba wai mm. a ce mace kadai za ta yi ilimi ba namiji kadai zai ilimi kowa in yana da sani mm. to komai zai zo da sauki sosai ku sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me shi me yawan nuna kauna ne ga jama'a da su su ma gaba daya to musamman ma soyayyar shi da Aisha yakan akwai sai da ta tambaye shi ta ce menene ya matsayin soyayyar ta a zuciyarsa Eh, eh, take eh. sai ya ce mata kamar kullin igiya ne mai karfi wanda mm. da wuya ya kwance ta mm. akai akai sai ta rika tambayan shi ta ce wai shi ya kullin ne yake sai ce ina nan dai da yake da karfin sa <laughs> cikin wasa da dariya cikin wasa din nan to mu me yasa ne mu ba za mu iya kwatanta irin wannan. Kisa Allah Maryam ni ina tunanin duk kekesewar Maryam eh, mace da rashin kirkinta in hmm. a ce kullum mijinta eh. na mata kalamai masu daɗi ko shigowa ya ga ta yi kwalliya ce ka iya kwalliya ki ta min kyau. Mm, mm. Mm. Duk Duk lalacewa sai ta dage gobe ta yi wadda ta fita. To amma kin ji eh, maza da yawa sai su ce mata ba sa girmama aure ba su san muhimmancin aure ba menene menene kina ji suna yawan cewa to sai kin gani kamar ma cewa akwai wata da ta yi wani bayani akan yadda tsarin aure yake mm. shi namiji ki bashi ah, girmamawa wannan da biyayya mm. in kina mai eh kina eh to amma ita mace ita ma ai tana bukatan wannan eh. girmamawar da biyayya to ai in kin kika bashi ki wannan girmamawar nan da biyayya ya bari bari na bari eh, eh na yi bari da eh, bari to shi kuma zai baki wannan kyautatawa nan da soyayya da yanayin da kike bari ta takaice dai wannan abin da mm. wannan abin magana ke rufi kai namiji ka dinga ba mata ka kulawa da soyayya mm. ita kuma ta dinga baka eh, ta dinga girmama ka mm. to idan wa'annan abu biyu suka fara za ba za a ce ba za a samu kwata kwata ba amma za a samu karanci za a samu sauki ni ba musunta maganan nake ba kuma eh. na yarda da maganganun ku duka amma kusan yanzu nake cewa eh. shi ita ma mace tana buƙatar wannan girmamawa fa to kowa kowa ne dama ai kowanne adam na sa a girmama shi ba so mai da gaske mai da shi ba komai ba <laughs> kuma yadda um, shi malamin yake cewa kula ma yabawa ce yadda mm. safinat take mm. cewa mm. namiji in ya yaba matar shi sai kaga ta inganta ta gyara to Allah ya ba mu iko Allah sa Allah sa kuma da abubuwan da muka faɗi mm. a ji a gyara a ji a gyara daga mm. sai kuma Allah ya sa suna tasiri a kowa da kowa amin mm. to duka duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaji da Hafsat Maina Muhammad da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu na yau Ni Safina ta sada dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa da murya Amurka a Washington DC.